Yisuhu a kurkuku Ga Yisuhu a kurkuku, kullum Allah yana tare da shi, mai tsaron kurkuku ya ba a amanar sauran ‘yan kwaso. Mai hidimar shayaswa wurin sarki, mai hidimar abinci duk suna tare da Yisuhu a kurkuku. Wani dare su mai hidimar shayaswa wurin sarki da mai hidimar abinci suka yi wani maholki. suka damu sosai ba su iya gane menene mafarkin nan da suke nuhi. Isuhu ya ce, Allah kaɗai ke iya ba da wannan fassarar mafarki, ku faɗa mani me kuka yi mafarki da shi? Cikin wannan hoto za ku ga e, mafarkin da shi mai hidimar shaisuwa wurin sarki ya yi. Ya ce wa Isuhu, cikin mafarki na akwai wata ƙuringar anaf gabana, wannan itanya tana da rassa guda uku, ina da cikin hannuna ƙoƙon sarki, na matsa ruwan anaf a cikin ƙoƙon na baiwa sarki. Yusuf ya ba mai hidimar shayiswa wurin sarki mafalkinsa, ya ce, Nan da kwana uku sarki za ya ba ka yancinka, za ka mayar da kai aikinka na yau da kullum. Sarkin hidimar abinci shi ma daga baya ya gaya ma Yusufu nasa mafalki. Daga bisani mafalkinsa yana nufi za ya mutu. Abin da Yusufu ya faɗi game da sarkin shayiswa yana ta cika. An mayar da shi aikinsa, aka kuma rataye shi sarkin mai hidimar abinci. Daga bisani Yusufu ya roƙi sarkin shayiswa ya gaya ma sarki domin a fitar da shi daga kurkuku. Amma sarkin mai shayisuwa ya manta da Yusufu sansam. Yusufu yana cikin kurkuku shekara biyu, amma Allah bai manta da shi ba. Sai mu duba shafi na biye.